barkan mu da sake haduwa a wannan masallacin masallacin Juma'a na Professor Yake Gondo da ke a nan unguwa Arkilla a jihar Sokoto inda muke karatun littafin Ash-Shama'il kowace ranar Asabar. Yau Asabar 29 ga watan Safar shekara ta 1447 bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina. Satin da ya wuce mun yi babi na 37 yau za mu tashi babi na 38 babu ma ja'a رسول الله صلى الله عليه وسلم fi sawi wannan shine karatu na 20 da hudu wannan shine karatu na 24 ya kamata ko da yake kafin mu shiga karatu mu jaddada niyya a sa ana karatu ne saboda Allah kadai duk wanda ya karatu saboda wani abu ba saboda Allah ba yi hasara kuma ya jawo maka ne hasara duniya da lahira ba a karatu domin a burgi ba a karatu domin a yaba ba a karatu domin a ce kariya ba a karatu don a tara jama'a ba a karatu don wata manfafa ce saboda Allah saboda mutane su fahimci addini su yi aiki da shi mutum ɗaya ya fahimci addini ta hannunka ka yi babban rabo ka samu babban nasara za ka dole sai mun kyautata niyya yadda mai karatu ya waje mai kyautata niyya su ma masu zuwa karatu ya kamata su kyautata niyya su san ibada ne in za su je karatu za su je wajen neman yadda Allah ne babu wani dalili wanda yake da dalili na biyu ko na uku ko na hudu ko na biyar na zuwa karatu da ya kai Allah ya ka aljanna man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahala Allahu lahu bihi tariqan ila aljanna zaka mai karatu ya niyya soke makai ne jahilci da niyya samun aljanna mai zuwa karatu ya niyya soke makai ne jahilci da samu aljanna kai niyya aiki da abin da kake kake yi na karatu kafin ya kasance ka isar da shi ga wani a ga karatu gare ka a ga aiki da karatu za ka mu kyautata niyya magabata suna cewa ba su yi yaƙi da wani abu ko su kai faɗa da wani abu da ya yi wahala kamar niyyarsu za ka dukkanin su za ka samu da bambancin mazhabobinsu da bambancin garuruwansu da bambancin lokacin da suka zo kowa inda ya magana sai ya ce niyya ta fi wahala a ce karatu yana da wahala amma aiki da shi ya fi shi wahala aiki da shi yana da wahala da awa zuwa gare shi yana ya yi shi wahala da'awa zuwa gare shi yana da wahala haƙuri ya fi wahala haƙuri yana da wahala kyautata niyya yi saboda Allah ya fi wahala za ka kasance cewa ka kyautata niyyar ka babu wani abu ciki sai Allah sai kaga Allah ya sa maka albarkar karatunka amma kar ka taba yadda ka yi karatu ko ka tsawar karatu don ka burge ko don a burge ka ba don shi ake yi ba ana yi saboda Allah za mu tashi babu ma ja'a fi kalami rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fi samar bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال المصنف رحمه الله باب ما جاء في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حدثنا مسلم الصباح بن بزار قال حدثنا ابو الازل قال حدثنا ابو اكيد بن سمعتي عبد الله بن اكيد عن مجاهد الشعبي عن مسعود بن عائشه رضي الله عنها قال حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليله نساءه حديثا فقال نساء بالحنة فأما الحديث حديث قرابة فقال ابن ما قرابة إن قرابة كان رجل من حضرة أسرته في الجنة الجاهلية وكان فيه دهرا ثم ردوه إلى الإسلام فكان يحدث ذلك بعد عديد من الأعاجيب فقال الناس حديث قرابة طيب كان بعد wannan babin babin da ya wuce ما جاء آه، في صفة كلام رسول الله في الشيء waje mana tausisin babin fishiyar fishiyar bismillah na babu jumun kai amma waje mana fishiyar jahulla bismillah a ka magana ka babu maka muka ba muka ce ka kawo kai kamata wace ka yi <laughs> ala bar in yayi zai rage wani abu ka kara ko kai ma daga nijar rage daga nijar rage to shi ka rage wani abu ya kara bismillah <laughs>

إذا أردت صلى الله عليه وسلم يقول إن أصدق حكمة الله أشياء أجمل الدين أكيد وفي ذلك ولا أولى بما حقيقة أجمل الدين أعرفه ذلك سوى على كل شيء ما خلق الله عقيدة لك عليها وعلى عليه وكان ولي وكان عليم وليا وكان وليا ومن يشرك wannan wannan kana so kai mana karatu gaba ɗaya kai mana kalafin da ka yi muna ka zo da ka tashi na zaka ce baiti kaza ne aka kawo wanda annabi ya yi ga na labi ga na wani ga na wani kaɗan <laughs> eh, ya yi ce sai ne sai ne kuma Thank you.

kuma gaskiya ba zai ba wannan littafin wannan littafin ramazaniyat sahabban annabi sallallahu ah, shaida daga alƙur'ani da ingantaccen tarihi na Profesa Muhammad Sani Rizal Lemu. Ka karanta shi shi ma daga babba ƙarshe. ta tafi mai zuwa zai sai gaba tafi. Ya yi kyau. Bismillah, akwai abin za kara? Akwai abin to bismillah ta shi ba wannan akan me miza miza shine muka yi kafin a um, mun shirye shi shirye shi Mm. Hassan. <laughs> ka yi ƙoƙari na gane inda kan nufa da kana kasan hausa kana kasan hausa boko kana ka hausa boko hausa da hausa ne abin ɗaya ne hausa ne kana karatu hausa kana iya ko ce ne ma ba ka ban gama ba take taimaka mai eh. ya cika ranar cikin masallacin makka hmm. ruwan ya yi kyau ya yi kyau kai da kai za mu yi da nan ya san a sai nan nan mutum biyu sun ansa mai mu yi nan kawai mhm. amen لا كذب أنا أنا مين؟ أنا النبي لا كذب أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب <laughs> amfani kai bayan ba wannan kai ba ni kai da zaka mu tashi karatun yau in karatu satin da ya wuce mun yi magana game da magana annabi sallallahu alaihi wasallam akan waje cewa shi ba mawaki ne kuma da Allah ya ce ma allamnahu shi'ra wa ma yanbaghi lahu amma kuma don ya to wake daya ko yayi magana da ta yi dai akan wazani na wake bai daya ba za a ce mai mawaki ba kuma da muka bada misali wanda ya riga ta ta ce ya dinke ba ce mai tela ba wanda kaza ka annabi sallallahu alaihi wasallam yayi baiti ɗaya na waka ko ya to waka wani har yanzu bai sa ya zama mawaki ba wannan kuma babu mata a fi kalamin rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fi abinda ya zo ga magana annabi sallallahu alaihi wasallam ga hirar dare shine a zamna da dare ayi hira annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana fira da daddare bayan isha'i kana yakrahu an-nawma qablaha wal haditha ba'daha annabi sallallahu alaihi wasallam yana kyama ayi bacci kafin sallar isha'i da yana saka raka jami'i kudan bacci ga ɗauke ka kudan ke tashi an gama jam'i wal ba ba'daha haka na aza wurin wurin hira bayan sallar isha'i shi kuma hira aka mai tsawo ta hada maka qiyamul layli ko ta hada maka samun sallar asuba to amma inda kai da iyalin ka ne fa ana yi inda kai da wani kamawa ta yi fa ba kullum majalisi ga yake wanda dole sai ka fita wannan majalisin a'a ba haka bane kawai kamawa ta yi baki ne kai wasu mutane ne wata magana ce za a yi ki wannan babu laifi wani mitin ne za a yi irin wannan bai da laifi da yadda Allah imam at-tirmidhi uh, yace haddathana al-hasan bin sabbah bin al-bazzar qala haddathana abu an-nabar qala haddathana abu aqil bin saqafi sunan shi abdullah bin aqil an mujalidin mujalidin sai ce ran ne an sha'di an masruqin an aisha radhiyallahu anha qalat حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم ذاك ليلة نساءه النبي صلى الله عليه وسلم ولدري ياي لاباري ياي فيرا da mata ne faqalat imra'atun minhunna sai wata mata cikin su sai tace ka annal hadith hadithu khurafa wannan kamar labarin kanzon kurege wai shine Kurafa? khurafa hadisi an ce hadithu khurafa wajen larabawa wa irin wani labari ne wanda kawai sai a hankali kuma za mu ji menene kurafa ɗin, asali da ake ma faqala sai ce na mal kurafa kun san menene labarin kurafa innal khurafata kana rajulan min uzra ai khurafa sunan wani mutum ne daga wata kabila ta uzra asaratul jin wanda aljannu sun kasace shi fil jahiliya a lokacin jahiliya fama kasa fihim daharan sai ya tsaya inda suke lokaci mai tsawo sun maradduhu ilal insi sannan aljannun suka mai da shi cikin mutane فكان يحدث الناس بما رأى فيهم من العجائب من العجائب من من sai suka kasance na ba mutane labarin abin da ya gani na mamaki a can faqalan nasu sai mutane suka dinga cewa hadithu khurafa wannan hadisin khurafa kuma dai da ake cewa hadisin kanzon kurege kurege ba shi ya gani ba ya je ya yi kaza to illa ba irin haka in ga labari ne wanda hankali bai ɗauka don shi aljannu ya gani ya ga wasu abubuwa za ka iya zuwa samu yin ba da labari labarin mamaki suke hadithu kurafa to amma dai hadithun bai inganta ba saboda mujalib da a ciki mujalib bin sa'id wanda yake layyinul hadith jiddan wanda yake hadisi ne bai da ƙarfi bai tsayawa da kai ne tsayi hadisu zai قال حدثنا ابن مسعود قال حدثنا أبي هشام بن عروه عن عبد الله بن عروه عن عروه عن عائشه رضي الله عنها قالت جلست عند عائشه امراه فتعاهدنا وتعاهدنا الا يكون من احوال ازواجهن شيئا فقالت الاولى زوجي لحم جمل ضرب على راس جبل وعد لا تعب فيلتقى ولا تبني فيلتقى قالت الثانيه زوجي لا اقول خربا اني اخاف الله هذا أذكره أذكره أذكره أذكره أذكر حجرة حجرة وحجرة هذا الثالث زوجي الأشلق الآن أقلق والأذكر أعلق قالت الرابعة زوجي خليل اتهامة لا حر ولا قرة ولا محبة ولا سعادة قالت الخامسة زوجي دخل فجدا وخرج أدنى ولا يسأل عما عهدها قالت الثالثة زوجي أحد مرفع وإن شرب تقطع وإن استدعى تقطع ولا يجوز الكفة لي على من تقطع قالت الثالثة زوجي ياهم أو غياياكم رباقاكم كل ذلك له دار شدت شدتي أو فلتي أو جمع كسر كل لك قالت الثالثة درجي المصر مصر عمد وليح وليح مجمد قالت درجي زوجي رسيب الحماد طويل اللجاج عزيم الرماد قريب البيت من الأسنان قالت العاشرة درجي ماله وما ماله ماله خير من ذلك لو قلت منه كثيرة المبارك مبارك قليلة المصالح إن سمعنا صوت الزهر أي أنا أنه لا حوالي قالت الحادية عشرة زوجي أبو زرع وما أبو زرع أنا بن لي أذني وملأ وملأ من شحم من شحم أذني أذني ومسحني فمسحت إلي نفسي وجدني في أحد غنيمة بشكل فجعلني في أحد سبيل وأسيس وزاكس ومنكر فإنه أقول فلا أكبر وأقول فأتصبحت وأشرفت فأتكمحت أم أبي زيد فما أم زيد حكومها رزاق وبيتها فقام ابن أبي زيد ثم ابن أبي زيد مصدقه كما تأتي ستبني وتشجعه ذراعه جمرا بنت أبي زيد فما بنت أبي زيد أو أديها وأو أمها ملك سكها وغير ذلك جاهل الجدل فما جاهل الجدل لا تقص حديثنا حديثنا تبديدا ولا تلقص ميرتنا تنقيسا ولا تملأ بيتنا تعشيشا تعشيشا تعشيشا قال خرج عبد ذر والأوقاف تمحل فالعلية ساعة معها ولدان لها كلمتين يلعبان من حتى حسرها برمانتين فطلقني ونكحها فنكحت بعده رجلا سريا ركب شهيا واخذ خطيا وأراح علي نعما سريا واتاني من كل رائحه زوجا وقال كلي ثم ذكر وملي أهلك فلو جمعت كل شيء آتاني بما بلغ أفكر آنية أبي بكر قالت عائشة رضي الله عنها فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت لك كأبي ذر لأم ذر wannan hadisi shi ne hadisi mafi wahala fassara duk cikin hadisin ingani gaba daya hadisi ne wanda yana dauke da fa'idoji da yawa yana dauke da alfaz da yawa ana sa mutane su har da cece don su koyi luga sannan wanda yana nuna fasaha tana na aisha da iya larabci na na aisha da kuma waɗanda suka biyo bayan suka rawaito wannan hadisin da lafuzza ne kusan duk wanda suka rawaito shi da lafuzza ne suka rawaito haka kuma wani hadisi yana nuna yadda annabi sallallahu ke zama a gida dama labarin yana magana babin yana magana babin magana annabi sallallahu ta da ta dare hirar da yake da iyalai ne tana nuna halin kwarai da annabi sallallahu yake da shi da hirar da yake da iyalai ne a cikin gida zaka zamu ji hadisin ya shahara da hadisin um, um, um, hadisin ummi zar'in saboda ita da labari ita ta ba da labari na ƙarshe kuma ita annabi sassan ya zaɓi labarinta imam tirmidhi ya ce haddathana ali ibn hujr haddasa na isa bin yunus isa bin yunus isa bin yunus jikan wane jikan wane ah, isa bin yunus isa bin yunus e jikan isa bin yunus bin abi saka sarili an hisham ibn ƙorwa an akhihi عبد الله بن قروة عن قروة عن عائشة رضي الله عنها قالت لنا عائشة رضي الله عنها تشي جلست إحدى عشرة امرأة وسما تقوم شائع سنزونا فتعاهدنا سكي القولي وتقاعدنا سك كل تكانيس ألا يكن من أخبار أزواجهن شيئا شاب لا تقوي قومي دقلبارين mazajen su ba gidan kitso kenan ko kila kila gidan kitso ne ya kai wa ya kamata goma sha ɗaya suka taru kowa ta ba da labarin mijinta faƙalatul ula ita farko ta ce zauji lahmu jamalin gasbin ala ra'si wa'arin, na la sahlun taƙa wala taƙa ta ce zauji mijina lahmu jamalin gasbin kamar namar raƙumi yake mai tauri nama raƙu bai da kima bai kai kiman naman kaza ba bai kai na rago bai kai na shanu ba bishi a ƙarshe gaba ɗaya to ya kasance mai tauri shi kai ne ko mai taushe shi tauri gare to bane mai tauri ne ga kuma wannan naman alara jabalin wa'ri wanda aka sa shi a saman wani dutse mai wahala hawa la sahalun fayutaka dutsen ma mai saukin hawa bane bale ki ta hau ko ba komai bane kawai tunda babu wahala kawai in mutum ya ga ko kaka da gani kaka yana ya tsuka. saboda misalar babu wahala amma da an ce mai shekabu din ka dauki gada ya ce ibi da ita to kaga ba wani shi abin da saman ba saukan hawa gare ba bale mutum ya hau wala saminun fayuntakal sannan abin da aka ba mai ba mai ba mai nama bane ba mai ba mai tsoka bane ba mai kitse bane ba wani abin kwarai bane bale mutum ya ce bai ya juye wahala ya fiti kila an ce ta hibo inda ka an su dubu ɗari biyu kana tafiya eh kaga ta ɗan kauri amma in ka ga naira goma ga hanya kana ya ɗauka amma yan ce ka kai tsaya mai nisa naira goma ka ce a ai da wannan daraja amma in ga abu mai daraja ne da kole da kana iya ka tafi, to kun ga tana siffanta mijinta da bai da alheri alheri ne bai da yawa wahala ce ta fi yawa yana da wahalar zama bai eh, fa'idodi yanzu shine Ko wani ya kiyaye abin da za a faɗi wani irin miji yake ba wa ka yi dariya ko ka a ah, ya cewa kai kokari kakka zama irin waɗannan da za a faɗi da suka su mata da kyawu shi ne fa'idar karatu da kakka zama lahmu jabalin gastin ala ra'asi jabalin wa'arin. kakka zama haka ka zama kamar naman raƙumi mai tauri a kan saman dutse mai wahala ɗauka ya zace mai wahalar mu'amala kake ko ni naka babu babu wata fa'ida da ake samu da gare ka sannan kuma ga bakin wahala iyan mutane duk tara ne ta yi baki kirin kanka ya fi babu kyau na nan. kenan ƙalatu saniya ta dutar ce zaujila abu ku ni kan miji na zan ma faɗin labari ba ma sai na ce komi ba inni kafu Allah ararahu. ina jin tsoron in yi fara faɗin ayyuba ne kaɗin bakori saboda su in azkuruhu azku wa bujrahu in zan faɗi ne zan faɗi kwai ne da farfata tai gaba ɗaya komai sai na faɗi da halin kwarai ko ɗaya to ina gudu in fara ba ta ina zan tsayawa ba za ka na tsaya wannan samari kawai zan cewa bai da halin kwarai amma inda zan faɗi zan faɗi kwai da farfata alatu salisa ta uku ta ce zaujin ashannaku midina zankalami ne wani kuyin zankalami ne in mutu ya yi tsawo da yawa zankalami tsakanin zuciya ta da kwakwalwa ta akwai nisa za ka iya aiko magana ka hinta kawo sai tafka ta kawai ka ce karfi a samu a samu connection mai kyau ba haka wasu malamai ka cewa don haka eh, dogo da haka hankali da ce <laughs> hausawa za ka wanga zan kalabi ɗaya zan kalabi wadda da faɗin haka akwai za a cewa dogo wadda amma da an ce zan kalabi ka san sai a hankali ita ce ita mijinta zan kalabi ne bancin wannan siffar da sai a hankali in an siku tsallaka kuma yadda nake gidan in ni magana yansa ina kashin ina sake gida na yi magana wa in a askutu Allah, in ni shi kuma a rataye ne zan zama da amfani a gida sai zan ba a komi da ni za ka duk inda ni buga dama da hagu dai babu daɗi kalacin rabi'a ta ce, zauji kalai tihama mijina kamar daren tihama ne tihama ko da na ƙasashen larabawa makka zuwa yaman la harra wala qarra ba zafi ba sanyi wata madaidaici ko mai lafiya lau la mahafata wala ta'ama babu abin tsoro ga rai kuma ba a kotawa da shi na ita hira ana zama lafiya kana ita wannan kaya ba ko na kai maka dan kalaili tihama la harra wala qarra la mahafata wala ta'ama irinsu ba zafi ba sanyi sannan kuma ba zafi da yake wuce iyaka ba sanyin da ke bari a lalata tarbiyya gidanka za ka tsaka tsaka khairul umuri autawa wa kadhalika ja'alnakum ummatan sai kasance ba ka da kaushin da ka buge yara duk ko ina jikinsu ka kaza sannan baka da kaushin da kowa ya lalace kowa ya yi abin da ya ga dama a'a la harra wala qarra ba sanyi ba zafi la makhafata babu abin tsoro gare wanda zaka ce kai tsoro in ba kai kai da shi wala sa'ama kun ba a kusawa da shi kullun yana gida kana son ci gaba da zama gida ai ta tsira qalat al khamisa tabiyat tace zawji in dakhala fahida wa in kharaja asida wala yasalu amma ahida zauji in da kalafa hida mijina in ya shigo gida zai kasance kamar dan matashin zaki ko matashin damisa shi a fahad yana da daɗin wasa bai fara iya farauta bai ya kashe kowa don haka ana wasa da shi akwai daɗin wasa da shi shine fet mafi daɗin mu'amala sai ta ce wa in kharaja afida amma in ya fita kamar zaki da wata jarumi ne ni ke yake wa sauki soja ne da bindiga yake fita amma yanzu gida sai aji bindiga ayi wasa na fahimta wata yana gida ina jin daɗin mu'amala da shi bin zama mai irin jarumin nan amma in ya fita waje to jarumi ne kamar zaki yake maza ba su iya taro kuma shi zaki sai ya taho da tsaraba in yake sai ya taho da abinci Za ka jarumi ne ban ji ya fita in ya fita zai na tabbata zai zo min da abinci wala ya tsaro amma a gida Ba ya tambaya abin da ya zuwa ya ce na hora cin kek na nan bashi jiya ina yake jajiyar da baki kuɗi ce wani ina kira ya abin da ke so wasu rana ya karatu ina kuke ya ba ya haka wannan ba halin kwarai ba ne kan kasance kana tujewa kana biya ɗaya bayan ɗaya kana bisaji kana a babu babu kyau wani mai mai ina ne masu masu yabon mutane nan zuwa a ba su kudi ya ce musu babban bada wajen ɗaure aure ya biyo da daktar ƙwarai daktar alkhairi daktar shi ya muhammad da karanta ko gishiri zai ba mata ta sha kira ya labuwar da kawai yanzu suna faɗi magana ne da ke zaɓi wai an ba tsanar da su kayan da wani ta ba to kakka zan mai mai mai ita komi za ka sai ka cire ka ba suwa in canji sai ka tambayi canji ka san canjin jiya ka san canjin satin da ya wuce ka zan da ba ba halin ƙwarai ba ne ciwon gai da yake wala ya tsaro amma a hida in inda khala fahid wa in da asid sannan kuma wala ya tsaro amma a hida jarum ne wajen nema dama za ka ɗan abin da ya bari gida aka ciji aka raga ko abin da ya ce raga ba sai ya koma tambaya ce ba don Allah ku koya kudan masu halin kwari da matan shi da fa'ida karatun ba saboda yanzu mu zana masu karanta wannan tajabu sai don abin da a cikin fa'ida na a koya a san ga na kwarai ga wanda ba na kwarai ba zaka cikin za akwai masu tambayar tsoron kudin cefa ne daga yau su bari sun bari insha Allah ya yi kyau qalat sadisa ta shidda tace zawji in akala lafa wa in shariba shaffa wa in ifaja al kaffa wa la yulidu al kaffa li ya'lam al basa tace zawji in akala lafa mijina in ya ci zai canye kakaf duk sai ya zai sa ya shigo da tsere ko da nama ne sai ya canye kakkab ya kakkaɓe takarda ya rasuwa da yan bakowa a ga akwai matsala wa in shariba shaf in ya sha sha duka ne duka da shanyewa za ka iya kawo kwalba inda kwalba shi inda gwamgo da ya gina ya jiya ya shari'a kawai za ka babu a raga mata ko ba ma a ci da ya a raga mata ko a raga ma yara ko yaren gida babu in ya zo shi kadai ke shanyewa to kuma shi yan matsala ce ba wa in yutmada al-kaf idan ya kwanta zai lullu kai ne da mata ce ya kamata ya mata ce a kwanta a yi wasa a a'a ko ya kwanta ge ya ko sai lullube kawai sai ce wala yulijul kaffa li ya'lam al ba ya miƙa hannu ne wajen bargo domin ya san damuwa ba ta da lafiya ne kan take ciwo ne yunwa ta kaji rawa ne kawai ya juya ya ce. wannan na tabbata ba suna ce muku ya ba ku haka ko ne eh, ba ku haka eh, ya akwai ne yi dai ya daina babu kyawu ya gazanci in akala laffa wa in shariba shaffa wa in faja al-kaffa wa la kaffa li ya'lam al basra sai ba ya kamata ai ka san ni ake ciki na damuwa ka san kanta ka ciwo ta je asibiti ko bata je ba ta sha magani ko bata sha ba ya ake ciki ni aka ni ana ko wata damuwa ko babu ya kamata sannan bai kamata ka ci ba a a ɗayan ku a kan ta annabi sai ya ce mata shi a kan shi in ya ci ciyar da ita in ya sha ya shayar da ita ya ci ba su yi ya kamata duk wanda ya kasance yana yi sannan kuma in ka zo kwantawa a shimfiɗa ka san ba lokacin kamar lokacin da baka yi aure ne kai sai ba ruwanka da kowa yanzu akwai wani tare da kai ya kamata kula da shi ta kowane gefe qalati sabi'a ta bakwai tace zauji ayayaku au gayayaku abaqa'u tabaqa'u kullu da'in lahu da'u shajjaki aw fallaki aw jama'a kullal laki take mijina a yaya rabbo ne cikin bala muri bai iya bai ta ko biya a cikin gida ya kai gane shi wani bai bashi wani ne bashi ba bai ta ga muna shi au ga yaya ko wanda bai da bai da mashawon mata ma bai mayuwa kusa da bai da shawon mata babaka'u wawa ne kyauta in ya faɗi magana in ya faɗi magana kai sai ake gefe ya ake haka kai kullu da'in lahu da'u duk wani ɗabi da ke sirri yana da shi ba ma kira tsaya na faɗi saura ba in faɗa ya haɗa ku shajjaki ko ya miki roƙe au fallaki ko ya kare ƙashinki au jama'a kullum laki ko ya haɗa da sarari yawa ba ta ce roƙe ko ya kare mata ko ya gaba ɗaya na roƙe da kare hannu ya haɗa da shi wadda yara matsala sosai sosai ko to duk dai za a yi ƙoƙari ka azama irin su ne za ka fi kowa ya kama kai ne ƙalatu samina ta takwas ta ce zauji almasu masar arnabi wa rihu rihu zarnabi ta ce ni mijina almasu masu arnabi in ka taɓa shi kamar ka taba zomo saboda taushin fata ta dan gaye ne komi nashi mai taushi ne wa rihu rihu zarnabi ƙanshi ne irin ƙanshin wani tsaro ne da ake taurari da shi za ka iya kusa da kai za ka bi ƙanshin turare in ka taɓa shi za ka bi taushi to taɓa shi ka bi taushi yana nufin halaye ne haka suke mutum ne mai sauƙin hali mai sauƙin mu'amala ko mai sa tufafi mai kyau kamar zomo lafiya lau tufafi mai laushin tabi sannan in yi kusa da kai ka bi ƙanshi to yana haka ya kamata ku zama za ku zama insha Allah kowa ya zama tsakanin shi da mata wannan siffar ya ce qalat tafiya ta takwas ta ce zauji rafi'ul imadi ta ta tara ko ta ce a ta tara take zauji rafi'ul imadi tawilun nijadi azimur ramadi qaribul baiti minan nadi take zauji rafi'ul imad mijina mai madaukakan ginshikayya ne watan gida ne babba ne ana cinkan gida ne da ko ina yanzu wannan ginshikin masallaci yanzu wannan unguwar ina ba gidajen sama akwai kewayen ta daga ko ina kana cin masallacin ba amma sai dai ka cin shi ta ta miya. to shine rafiqul imad mai dogayen gishi wato dogon gida ana yin haka ne lokacin laraba domin annabi yalwa akwai shi ko yanzu ai ko babban gida yana nuna akwai yalwa kana ka bude babban gida ban wanda ya tashi zama na dake ne na biyu kuma domin a kowa ya nuna gida ne sanannen gida ne in mabuƙaci ya zo mai ko ya zo mai nema ya zo a ce kuje je gidan wani fawilun nijadi mai dogon kube ne kuben da ake sa takobi to in mutum da dogon kube to yana da dogon takobi ko na shi ma dogo ne gajere da bukatar dogon kube sai ya dinga daga kasa zaka kinaya ta ta cewa bankin jarunta ta kuma yana da tsayi tsayi irin da kwarai wanda ake gode ba shine tawilun nijadi azimur ramadi mai yawan haƙi ne a gidanai akwai yawan haƙi da toka wata ana yawan dafa abinci a jaho cikin abinci a ba baki a koma jaho wata za ta ga haɓi na haɓi na haɓi nan ko tuka tuka tuka nan da yawa babu yunwa gida ne kuma yana taimaka ma baki ba ma babu yunwa ba yana ba baki abinci wanda ke ba baki abinci za ka cewa eh, a wannan tukunyar tana nan wannan tukunyar tana bisa wannan tukunyar tana bisa za ka ko'ina tuka ne ne za ka haɓi akwai da yawa shine abimur ramadi qaribul baiti minan nadi gida ne kusa yake da club in garin club wajen taruwar jama'a yan ce na ji asali shi ne ake ce ma club shi ake fasara amma an ce club ba haka batanci ba ce yanzu an ce club wani aza haka rawa da waye a amma ko misali akwai da yawa akwai press club ko club inda mutane ke taruwa su yi wani abu akwai akwai nadil hilal na kwallo da yan kwallo duk wa'annan kwallo din hilal waye duk club ake ce su? ko club din kwallo wanda yake kuma ba dole an taru wajen rawa ba ne asali yadda yake na bi amma sai aka ƙebe yaƙun saboda saja'un zauji rafi'ul imadi tsawilun nijadi abimul ramadi ƙaribul baiti ɗace minan nadi ta aka shayi wannan yaƙun domin abin ya zo daidai ya yi saja'un da tashi da kyau to aka ita wannan kaga kaya ba mijinta ko mijinta mai babban gida ne mai babban takobi ne dogon takobi aka shi ma mai tsawo ne mai hafi ne da yawa gida ne za ka ana dafa abinci da yawa sannan gida ne kusa yake da club ɗin unguwar ni haka nan inda mutane unguwar ka taruwa ɗakin taro saboda koyar suna da bukatar abinci da su ta a kai musu don shi ma yake kafirun ramadi yake da yawan ah, suka yawan hafi saboda an dafa abinci a kan gidan jama'a ka taruwa wata mutane suna so ne har suka yi wajen taruwan mutane gida ne wannan ta yaba mijinta qalatul ashirat ta goma ta ce zauji malikun wa ma malikun malikun khairun min daliki lahu ibilun kathiratul mabariki qalilatul masarihi idza sami'na sautal mizhari ayqanna annahunna hawaliku tace zauji malikun mijina maliku a sunanai wa ma maliku ni ba ku labarin maliku ai ba ku san maliku ba wannan siga ce da ake yi wanda kake baka labarin abin da baka sani ba alqari'atu malqari'a wa ma adraka malqari'a alhaqatu malhaqa shine tace malikun wa ma malikun ni baka labarin maliku ana yi ne da abin da baka sani ba tanan a littafin don littafin zance ba ƙur'anin musallabatul kazzab cikin kulin da ya fara na farko larabawa sun iya larabci na da habba su kuskure amma shi da yake zai ƙirƙirar ƙur'ani sai ya fara alfilu malfilu wa ma adraka malfilu za ka ce ka kwasta saboda filu kowa ya san ta ba a cewa malfilu abinda ba a sani ban za a ce alƙari'atu wasu alƙari'a babu wanda ya sani ana magana ta yawa. ta ce malƙari'a ya ce alhaƙatu wasu alhaƙa ta ce malhaƙa za ka ce malikun duk wasu san shi ba cewa ma malikun ba ku labarin wani san shi amma alfilu da ya ce Yesu ya iya Qur'ani shi an sauka kamar Qur'ani shi ma yanzu yana karanta shi wara da alfilu malfilu aya ta ji kawai farta shi filu ba a ce mun malfilu ai ita kowa ya san ta ai sai su al'ariya aka ta mun ariya sai su al'aqa aka ta al'aqa amma filu da kowa ya san ta ba a cewa ba a cewa haka ya haɗu da Amr bin al-As ko Abdullah bin Abdullah kahin da musulunta bayan ya karanta mai yace innaka la ta'lamu anni a'lamu annaka takazzib yace zure ka san na san ƙarya kake ko wannan ya ka a ce wai wai ƙarya ka kai ko na san ƙarya ka kai ko wala a'a kai ka wannan na san ƙarya ka kai ba ba su na tsaya ba wani gani san ƙarya ka kai kai ka san na gane kan kai tsawa ya fa tsaya da kan sa kan kan sa kan kan to shi ne yake da kai za ka ce maliku mijina maliku ne wa ma maliku ni an maliku in ba ku labarin maliku maliku khairun min zalika shi maliku ya fi naki bijin kira dogayen gidaje da waye shi mun ina ya fi ki ya wuce nan shi ne malikun khairun min zaliku shi maliku ya fi wannan mijin naki da shi ba da labari cewa ga fiul imadin awilun nijaji abimur ramadi karibul baiti minan naji maliku ya fi shi me labarin maliku ta ce lahu ibilun kasiratul mabariki shi yana da garken rakumai da yawa gare garken rakumai nan su tsuguna nan su tsuguna nan ga sun da yawa cikin gidanai amma qalilatul masarif yan kaɗan cikin suke ke zuwa ciyo duk ya suna nan gida saboda ka ai baki ya zan babu wani za a yanke musu in ga karanci ko ga garke garke na kuma da yawa ga rai amma in sun tashi fita kiwo kaɗan ka fita saboda ka suna cin wajen kiwo a yi baki a rasa waɗanda za a yanke musu idan sami'na sautal mizhari idan suka ce sautin kiɗin baki suna tafe ai aikanna annahunna hawaliku sun tabbata halaka za su za su mutu Daga da raƙummai sun ji wa baki ana kiɗi ga baki ta he sun san cewa yanzu yanki mu za a yi a ba baki don haka mijina mai karanci ne sosai sosai sai muka zo akka akka ɗin hadiyar ta ashar in um, mu zai ita ce akka ɗin ke akka ɗin labari gaba ɗaya ko yau akka ɗin ke ke buge da yi ba illa ba ne abinda aka faɗi aka ba da labari a yi duka yanzu ita am kowa da kowa ta ce zauji abu zara'in ta ce mijina shi ne abu zar'in wa ma abu zar'in ne abu ita ma ta faɗe ta ce wa malifu ta ce ana ta min kuliyin udnayya shi ya sa kunnuwa na suka kaɗa da abin kawa wato in aka sa munyi munyi in kunni na jiya da suna karkaɗa ya an juya an juya ya sai ganin har kunne na yana karkaɗa ya shi ne kunnuwa na suna karkaɗawa saboda abin kawa da ya sa da yan kunne na zinari manya wa mala'a min shahmin zayya kuma ya cika mutsana da nama ka gane ka san koshe nake babu matsala ya ce, wa bahajani wa wa wa bajahani wa bajahat ilayya nafsi kuma ya faranta ne rai har ni faranta ma kaina rai ni yadda da fare cike rai yace mini amma kina da kyau yace har ni yadda ina da kyau din yace kai kin haɗu har ni yadda na haɗu shine fa bajahani fa bajahat ilayya nafsi ya faranta ne har raina ya faranta ma kaina ya kasance in kaina in ni bibi kaina ina lalle na haɗu yadda ga wani kawai ɗin ganin haɗuwar da kaina ta ce waje da ni fi ahalin gunai macin bishiftin ya same ni cikin ma'abuta kiyon tumaki wata gidan mu talakawa ne inda larabawa talakawa ka kiyon tumaki tumaki don shi annabi sallallahu alaihi yace ya ce albarakatu fil ganam an sa albarka ga tumaki saboda ba alfahari da su abin da ake alfahari da su kuni nawa gare ka doki nawa gare ka zaka mutane masu kiwon tumaki ba su da alfahari kuma suna da saukin kai sabanin masu kiwon raƙo masu da alfahari sannan kuma suke da wahala mu'amala sai ta ce ya samu cikin mutane masu kiwon dabbobi gidanmu bishikin a wani gehen dutse muke wani kuma wasu malamai ta ce bishikin cikin wahala muke faja'alani fi ahli sahilin sai ya sa ni cikin mutanen da nake jin kukan kuma wata ya sa ni kawo ni cikin gida ne da dawaki gida ne da dawaki ya ce sahilin shine kukan raƙumi wa aqiqin da raƙuma aqiq shine kukan raƙumai haka ya ce cikin an awaki da tumaki sai to gidan da dawaki akwai da raƙuma wada'isin da noma shi kuma wannan ah, shanu suka noma suna tafiya suna shukawa wa munaddin da kuma bakatacce wata abincin da muka ce gidanmu wanda aka kawo ba bakatacce ne ba ɗebowa aka yi ba a ce in sussuka in tsora in bakace waye aka kawo min gaba ɗaya bayan an bakace wata duk wannan alama ne na hidima da nake ciki ba ni ka tayya in girbi ba wata akwai shanun da ka girbi akwai raƙumai gidanmu akwai dawaki akwai shanun da ka zuwa su yi noma a girbe a zo a sussuka a baka ce a sheke sannan a kawo min shine munaqqin wanda aka gaba dai aka baka ce fa hu aqulu fala uqabba inda shike nike fadin magana ba a gwata ne ba na wada cike ƙarya cike kai ba haka bari ba a gwata ne ba a muna na in fadi magana wa arqudu fa atasabbahu sannan in kwanta baccin safi sai na tashi da kaina babu mai iya kwanta baccin safi sai wanda adda masu aiki saboda in baka da masu aiki girki ki kwanta baccin kafin za ki lalata za, a lalata za ba a share gida ba ba a gyara ba ba a aza abinci ba a yi waye ba amma inda suke saboda ina da masu aiki a rukudu fa tasabbahu in kwanta in yi baccin safe wa ashrabu fa ataqammahu in sha hadin gadi saboda in gasa saboda mai saboda na sha na koshi in sha hadin koshi ta nake biye da nake kuma ni fa sa'a ta fi ba miji ba ɗaya ne ummu abi zar'in uwan miji ita ma lafiya lauri ke da ita take fama ummu abi zar'in in ba ku labarin kun san kowa ummu abi zar'in uwan miji na ukumuha radahul a rihe wacce ciki take da abinci za ka ba gidan yunwa na ciki ba ita uwan miji na ita kanta rehe wata za ka ko tashi ne nita inda ta ji kawai lafiya na babu matsala abinci lafiya na wa bai ci hafa samu kuma gidanta mai yalwa ne ba ka yawan shigowa tana ba su abinci karimi ya ce ita ma mai kyauta ce tana ba da abinci to ba shi ba dai ɗan kishiya ma ibnu abi zar'i ɗan dan abu zar'i shi ma in ba ku labari ne kuma ibnu abi zar'i wane ne ɗan abu zar'i in ba ku labari ne yake mafuja'uhu kama tsalli shabba inda yake fara kamar an tsagere shi da filu wato tsabe ki tsaye zai bukatar guri ba mai ƙawakin ciki ba ne wanda yake a haka yake ɗan na'i wanda bai da ƙiba ɗan ga'ayi za ka gan shi lafiya ƙalau tushbi'uhu zira'u jafra kuma zira'i akuya ya kai wannan abubuwa da yawa ne misali na farko bai ci da yawa wanda ka ci da yawa shi ga katon ciki shi bai da katon ciki na ɗaya na biyu yana da alheri in an yanke akuya da ya ɗauki ziraɗi ya ciki a ba mutane saura za ka ɗan ɗan ɗan kishiyata shi ma ɗaya ne bintu abi zar'in kuma bintu biyu zar'in ya kishiyata ina ya muku ta ya shata ya abu a ƙauku hawa wa ƙauku ummiha mai biyayya ce ga babanta mai biyayya ce ga mahaifiyarta min kisaiha kuma ki take da zaninta watan ba ta da rama ba ta da yunwa ka ganta masha Allah chap chap chap don kowa din wanda ya rasa wa gaibu jaratiha bakin cikin makiya bakin cikin kishi wata duk wanda yake kishi da ita baya son ta kai shi da ne ne ya baci saboda kake lafiya kalau in ka ga wanda baka so wanda kake kishi wanda ba so ka gani lafiya lau hankali ko ce zakkiyau sai bakin ciki ya kama ka ne wa rafi ha bakin cikin kishiyarta bakin cikin mai bakin ciki da ita bari shi da ita ya wahala Jari tuwa abi zarkin bai wa abu zarkin kamar yanzu a ce aikin gidan ita kuma amma ya abi zar'in mi ce ce halayen in ba ku labarin aikin gidanmu in ba ku labarin bai wa gidanmu la tabuttu hadisa na tabtisa ba ta zuwa makwabta tana ba da labarin gidanmu ina da wahala ta kamar aiki yanzu da ba ya akwai wani ba ta zuwa tana ba da labarin a ah, ga abin da ni gani da ido na aka yi ce ta ba ta haka wala tunaki sumirata na tantisa ba ta sata abincin mu tana ɗorewa haka hmm. wani do aikin aikin aiki ne ko su ta suna wala na Ubaita ta ashisha ba ka cika gidanmu da shara wata ba ta farkin ta tana da kasala idan ba ta aikin ta a'a suna tashi ta yi aikin da ya kamata a yi duk abin da ya kamata a yi gida tana yi da gidanmu tsaf tsaf yake kuma abincin mu mun tabbata ba a saka sai sannan hiranmu ba a ɗaukarta a kai makwabta duk da haka da tace ƙalar tace ka abu zarge sai abu zargin mijina ya fita wal awqabu tunqabu lokacin da ake tatsan nono lokacin da kwarairai sun cika da nono lokacin da hantsotsi na shanu da raƙuma suke kaɗawa da safi kenan lokacin da ake tatsa falakiyan mar'atan sai ya haɗu da wata mata ma'aha waladani laha kalfahadaini suna da wasu yara guda biyu kamar iyar damisa ɗan ƙanana watan Ah, tana da yara ina da ɗan yare guda biyu yal abani min tahti khasriha bi rumana tayni yaran suna wasa karkashin kuibinta wata ta tsubuna suna ta wasa karkashin kuibinta da rumana guda biyu kusan rumana ko kamar lemu rumana kamar lemu haka ko ya fi lemu girma suna wasa da shi wasu malamai suna cewa ba shi ake nufi ba kinaya ce ta mamanta tsaye yake suna wasa da yarenta ne suna wasa da mamanta haka ta yi amma da duka nan mamanta bai zube ba don haka faɓallaka ni wanda ka ha abu zai kawai ya sake da ya aure ta <laughs> ya ce kawai ta yi kyau daga wata ba samun gidan kwarai ba ba samun kaza ba akwai tabbas eh akwai tabbas cikin zama jiyar da kirki ne da kirkin mama ta yi da kirkin ya ta yi da kirkin ɗanai da kirkin aikin su amma kaga mace nan kirkin fata kirkin kirkin t-shirt da t-shirt da t-shirt da kirkin da kuma na da kirkin t-shirt t-shirt is t-shirt kawai ita kwanci t-shirt kawai da ya gata sai ya fake ta sai ya auri waccan fana kahtu ba'dahu rajulan sariyan sai ne auri wani mutum mai kuɗi baya dai Rakibar shari'a yana hawan wani doki mai kyau ingarman doki wa kada qatiyan yana rika wani takwadi mai kawa wata shi wani aura ba karami bane bayan Abu Dhar ya sirta da ta wani yana da wani mutum mai doki mai kyau kuma yana da yana da mutum mai dukiya yana da dokin da yake hawa mai kyau kuma yana da takobi mai kyau da yake hawa da shi bisa takobi bisa wannan doki wa araha alayya na'ma'an sariya da yamma sai a gargado min tumaki da yawa wato na da dukiya da yawa tumaki ne da yawa sun dawo wajen ciyo shi dukiya ta irin ta tumaki ce wa aqani min kulli ra'ihatin zawjan kuma kowane irin a nau'i ya bani mace da namiji mai ya bani raƙumi da kaguwa doki ya bani doki da godiya ya bani sa da saniya haka kowanne ya bani guda biyu faƙala sai ya ce min kuli kuli umma zar'in wa miri ga dukiya nan umma ki cike kai ma iyalanki duk abin da ki doka ki kai ma iyalanki babu matsala sai ta ce falau falau jama'atu kulla shay'in aqalihi da na tattara duk abin da ya bani ma balaga asgara ani yake abin zar'i bai kai ni karamin ko hijira a zar'i ba ni dai kan nika sai koma ni dai kan nika sai koma gida a zar'i kaga qalat aisha sai aisha tace fa qala li rasulullahi sallallahu alaihi wasallam da ita ka bada labari da ta kawo nan sai annabi sallallahu alaihi wasallam min kuntu laki ka abi zarqin li ummi zarqin ghayra anni la utalliquki yace ni zan zama miki kamar yadda Abu Zarqin ya zame ma ummi zar'in, sai dai ni ban sake ki zaka akwai wani zaka annabi sallallahu alaihi wasallam shi yafi kowa cikin wayannan mazaje shi yafi kowa dan Abu Zarqin shi yafi kowa amma shi ya saki ummi zar'in. to shi annabi sallallahu alaihi wasallam mata zan zama miki kamar Abu Zarqin annabi sallallahu alaihi wasallam zama miki kamar Abu Zarqin li ummi zar'in, sai dai ni bazan bazan sake ki ba so kun ga ina ba ta kama kayan ta ne ibnu azizari na ban sani ba wallahu akbar wannan yana ɗaya daga cikin abin da mallamai suka ce. wannan cewa don shi da ya ga mata da iyazi tana haihuwa ne sai ya sai ta fita sai a wuya ce na ka fita abin da aka ce ke suka ce shi a cikin ɗaya daga cikin abin da wasu mallamai suka ce don shi ne da ya gawa can da ɗaya biyu sai ya ga cewa tana haihuwa sai ta fitowa da sai a kuma bai da ko eh, eh ga ta ni zuwa miki kamar Abu Zaid da Ummu Jalal ga kuma na Aisha ba ta yi ya yace gaira anni za ku tsallaki yau da ka wannan hadisi ya nuna mana Annabi sallallahu yana zama hira da matan shi a cikin gida kuma yana hira kuma ya tsaya ya saurare su ji da farko a tasha bai kaɗe ba ya ce me yan labarin za shi da ke nemi gudu na ce da mai saurare na kwarai ya fi komi daɗin labari ba wanda kana magana yana kaɗe ka ba zai tsaya ya saurare wannan gida shi da ka ba da labarin aljanna da wuta da mala'iku da sama da labarin Allah yanzu ana bashi labarin Abu zai da Ummi zai da wani miji bai da kaza amma yana saurari lafiya lau kuma in an gama kuma sai yayi commenting akan ya yarda ba tare da gwasalewa ba ba tare da cewa ba haka ba ne duk wannan domin mu san cewa na farko annabi na fira da mata ne to haka ya kamata mu ma mu tsaya mu fira da namu matan kuma duk abin da suka faɗi ba dole sai ya kai iman namu ba yanzu wannan abin da Aisha ta bashi labari kai abin da yake bada labari ba tafsirin sura kaza cewa an sauka san mai sura kaza cewa Allah ya yi kaza mala'iku sai kaza amma kuma tsaya saurara da natsuwa ka kai ma in mata ka zaka baka labari ba dole sai ya kwalitin irin naka ba ai asali bai kamata ta kai kwalitin ka ba ai bai kamata ta kai kwakwalwarka ba bai kamata ta kai level ɗin karatunka da level ɗin wayewarka ba don haka in tana ba da labari ba ki iyakan ta fahimta ita ba ta saurari yadda ta ba da nata labari sannan ya nuna mana siffan maza na kwarai da siffan mata da ba na kwarai ba sannan ya nuna mana kaifin haddana na aisha da sanin ta luga ta iya haddace wannan sanin wannan ya nuna mana kaifin haddan masu rawaito hadisi kaifin haddan masu wato hadisi ya ka in wanda ya rutu waɗannan lafuzan ai ko wani lafuzan da ka ina mana malubin da ya za ka yi mamaki ko da wato buniyar islamu ala khamsin ba za ka ce kaza ba da wato wannan hadisi haka da waɗannan kalmomi za ka mu ci a har da ke shi ana to shi kenan akwai har da ke ni kuma zan ba da kyautuka hmm. insha Allah kowa kowa ma sati mai zuwa insha Allah karatu na gaba insha Allah karatu na gaba sha Allah za mu tsaya mu saurari hadda gare ku sai mu jiya mutum ya kamata sai sama da ce mu daga goma ah ni a gaya min nawa zan fara cewa sai musu sanadin kyauta haka mu ah sai ku rika saurari eh ha ah, ni da ashara <laughs> ke da ina saurari sati mai zuwa amma wanda zan ba kyauta wanda ya karanta har ƙarshe bai fuskure ba eh? wanda ya karanta har ƙarshe bai kuskure ba sannan wanda ya kuskure ɗaya sannan wanda ya kuskure ɗaya in tsaya nan kuskure ɗaya to sannan wanda ya kuskure biyu kaya da a hukumi ne wanda bai kuskure ba wanda ya kuskure ɗaya wanda ya kuskure dutu <laughs> yi ke da za mu dakata abinda muka faɗi daidai Allah ya ba mu lada kuskure Allah shafe cikin zukatan mu shafe cikin littafan mu sai akwai tambayoyi da muke yawa hmm. babu tambayoyi sai mu ce babu tambayoyi sai mu ce fa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk akwai